yau alhamis 26 ga watan jimadal ula hijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da 1435 daidai da 27 ga watan march shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdurrahman a assar makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima muke ƙarƙashin babu taghayyir zaman wa ma ya hadisu fihi babin da ke bayani akan caccanzawan zamani da irin abubuwan da ke kai komo suke faruwa na al'amuran yau da kullum marasa daɗi a cikin al'amuran zamun nan wani al'amari da zai zo yana canji yana zuwa ma al'umma da matsaloli mafi muni a ciki shine al'amarin da zai rika kowa cikin addini domin duk abin da ya faru na canji a abin da bai shafi addini ba wannan abu mai sauƙi ne amma abin in ya faɗo ya musanya tsarin da annabi ya bar al'umma a kai wannan shi ne zai la'anta duniyanka kuma ya ɓata lahiranka dole sai ka yi taka tsantsan muna fahimtar wannan da kyau ku mun karanta hadisi na 199 hadisi mai dauke da abubuwa masu firgitarwa ga duwan wanda akwai dan motsin imani a cikin zuciyar shi hankalin shi zai tashi inda mu ga dacewa da cancantan mu zo mu dan haska wa mutane ko da ba yawa cikin al'amuran da ke faruwa na yau da kullum domin mai hankali da tunani da hangen nesa ya dau izina allah shi kiyaye wannan asari mala ya ce akhbarana marwan ibn muhammad haddasa na الربيع بن يزيد قال Qala, معاذ بن Jabal. wannan asari mu'az dan jabal allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce yuftahul qur'anu alan nas ƙarshen duniya allah madaukin sarki zai sauwaƙe wa mutane alƙur'ani hatta ya المرأة mar'atu والرجل za a waye gari ka ji mace ta iya karatun alkur'ani ta goge ka ji ƙaramin yaro ya iya karatun alkur'ani ya haddaci ya ƙware ka ji dattijo babban mutum ya koyi karatun alkur'ani ya iya shi fas bai da wata matsala a kan shi fayakolin rajulu a wannan lokaci sai ka ga mutumin da ya iya karatun alkur'ani har yake ganin shi nan ya fa iya zai kuma yana cewa kada qara'atul qur'an na iya karatun alkur'ani na karanci alkur'ani na haddace shi falan uttaba'u amma har yau mutane ba su yadda ni malami ba ne har yau ba abini na zama jagora ba wallahi la'aquman na bihi fihim ce wallahi zan tsaye da wannan alkur'ani cikinsu karantar da su don su san cewa ni ma fa na iya ko kuma in yi duk abin da dai mai yiwa don in bayyana masu gogewa ta la'alli uttaba'u mai yiwa abini mun gano wannan da kyau ko fa yaqumu bihi fihim sai ya tsaye ba dare ba rana wajen karantar da alkur'ani da bayyana masu mahimmancin alkur'ani da abubuwa kai in ka ji za ka san kaman aikin allah yake yi duk da wannan falayutta ba'u sai mu'az dan jabal ya ce ba za a bi shi ba zai iyakan yin shi ko sun tare za su watsi faya ƙoli sai ce kada ƙara'atul ƙur'an kaga fa karanta ƙar'ani falan otta ba ba abin ba wa kuntu bihi fihim kuma na da alkur'anin a cikinsu falan otta ba amma har yanzu ba a bi ni ba sai ya ce na fi baiti masjidan ya ce to abin da zan yi zan ƙirƙiri wani masallaci ne a gidana la'alli uttaba'u ƙila ba mamaki in na ƙirƙiri sallah na ƙirƙiri tara jama'a mai yiwa abini surufi, surufi baitihi masjidan sai ƙirƙiri masallaci a gidan shi taba’u, duk da haka dai ba za a bi shi ba faya ƙolo sai ka ya tara jama'an shi yana cewa karkaratul qur'ana na koyi ƙur'ani na iya falan otta ba amma dai ba a yadda ni malami ba ne ba a bi ba wa qumtu bihi fihim kuma na tsayo da karantar da wannan alkur'anin cikinsu falam utta ba har yau ba a bini ba wa qad fi baiti masjidan na je na kera masallaci a gidana falam utta ba amma dai ba a bini ba wallahi la'atiyannahum bi hadisin ce wallahi zan zo masu da wasu bayanai ma'ana zai koma al'amarin karantarwa la yajidunahu fi kitabillah wanda ko sun bude littafin Allah ba za su same shi ba ma'ana alkur'ani zai dauka ya ce zai karantar da su hadisan annabi zai ɗauka ya ce zai karantar amma a ciki zai rika zuwa da garibai na abubuwan da inda za su je sambai tambayi malamansu shin wannan maganan akwai ta cikin littafin Allah sai su ga ba a taba ji ba a bakin shi kawai za a ci mun gano wannan da kyau ko duk irin waɗannan abubuwa ne su alwahidi suka kawo cin asbabun nuzul kun gano wannan ƙarerai ga su nan ba iyaka irin su abu maryam da dai sauransu suka ci to in waɗannan ƙarerai aka ce za a ɗauko wajen fassarar alkur'ani da hadisi ko hanyar nan da yanzu ta mutu kun gano wannan jama'a za su zo za su cika domin labarai ne masu daɗi amma kana gama kuma motan jahannama na jiranka kuna ganewa sau da duk karere suke ma Allah karere suke manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin sunuhul jami duk abin da suka rika yi kenan duk waɗannan da ka ji malaman hadisi sun shaƙo su sun ce waɗannan maƙaryata ne irin abubuwan da suke ta yi kenan kawai abin da suke so mutane su yadda da su su a ce su ne su a ce su ne kuma wannan ta tagayyurun zaman waɗannan abubuwan da suka faru ya faru fa mala yana faɗi sama da shekara 1400 ne ba to jama'a ina ga waɗannan zamun na namu Allah ya kiyaye to shine sai ce la yajidunahu fi kitabillah bayanan da zan zo masu da shi duk wani mai tafsiri in an je ba za a ji bayanan a bakin shi ba shi kaɗai za a ji a wajen shi walam yasma'uhu bas taba ji an rasuli an rasulillah daga yadda ake bayanin hadisan annabu ba nan zuwan karantar da su hadisai da bayanan da ba za su taɓa jin irinsu ba sai a bakina la'alli uttaba'u ya ce mai yiwa in na zo da wannan tsarin zan samu mabiya za a yadda da ni ni malami ne ƙala mu'azin sai mu'az ɗan jabal ya ce fa ya kuma ma ja a bihi kun ga wannan ka shaidinku da duk abin da zai zo da shi fa inna ma ja'a bihi dalalatu domin duk abin da zo da shi to bata ne kun gano wannan da kyau ko kallo wannan asali akwai haɗari ga duk wanda ya ce zai harkan kai yanzu ma ka fara neman ilimi ba ka zama malami ba sai ka yi taka tsantsan kuma irin waɗannan abubuwan ko ba bakin ɗan adam ke faɗi ba zuce ne ke ƙudurta wannan kana nan ko da ba ka da irin wannan tunanin za a samu mutane za su ta kokarin ka da su suna binka da su har sai sun ma shigo shigo ba zurfi sun batar da kai Allah madaukin sarki ya kiyaye to in ba manta ba a karatun da ya gabata mun dan zo da bayanai da fatoyi na manya-manyan malamai musamman limamai makaranta daga ciki akwai a sheikh abdurrahman sudais inda ya mana bayani akan al'awakib al-wahima littasahuli fil ikhlas ya ce mummunan ƙarshe abun muni ga wanda za a same shi yana da sakaci game da al'amarin ikhlas domin shi wancan da malai bayyana mana a cikin wancan asari na mu'azu me ya kai shi zuwa ga wannan bala'in ƙarancin ikhlasi kun gano wannan da kyau ko to bayan da muka ji abin da abdurrahman sudais ɗaya daga cikin limaman haramin makka sai kuma a sheikh aliyu nilkarni shi ma ya bayani dangane da wannan matsala na hubbus zuhur mutum da ya kosa a ji shi ya kosa a bayyana duk shi ke haifar da waɗannan abubuwa in allah maraukin sarki ya ce ga lokacin da za a ji ka a bayyana ko kana akwati ne in lokacin ya sayan ji ka ka bayyana ku gano wannan da kyau ko muna cikin jin bayanin ashek muhammad al kun gano wannan karatun da ya gabata na ce munjit saboda daren da ya gabata ne ta duba wasu abubuwa cikin munjit shi ya ɗauke ma hankali al yake cewa ƙalal hassan al-imamu hassan al yake cewa kuntu ma'abin mubarak ya ce na kasance ina tare da ibn mubarak yauman a wata rana na. ala sikayata ala sikaya wannasu ya shirabu na minha ya ce sai muka je wajen ɗiba ruwa ko wajen shan ruwa sai muka tarar da mutane su ma suna ɗiba su ma sun je ɗiban ne ga mutane sun cika an taru fadana minha liya shiriba sai shi abladan mubarak in ji hassan albasari sai matsa don ya samu ruwan shi ma ya sha walam ya arifuhun nas mutane ba su san shi ba fazahamuhu suka shiga turmutsetseniya da shi wa oho har suka tun tunkuɗe shi falamma kharaja li kala yayin da ya gama ya samu ya sha ruwan ya zo ya same ni sai ya ce mal aishi illa za. jama ku ji kuma da rayuwa take yani haisu lam nu'raf ji mun zo ma inda duk fagamniyan da muke yi gashi mun zo inda ma ba a san mu ba wani wakar na a ba mu kun gano wannan da kyau ku wallahi duk inda kai fice ku sai ka je wajen da ko ba a san ka ba na iya tuna mun yi tafiya zuwa yola da mala albani muka je checkpoint na sojoji duk musulmi ne suka sa muka yi parking suka yi banza da mu kuma suka gama binciken da za su yi suka ce mu tafi da muka je wani wajen aka sa muka yi fakin sojan da ya leko ba zai yi bincike sai allah ta muke algawa ta mala mun gano wannan ya ce wani malami kake nema sai ce ba malam albani ba ne kaga nan an san shi amma can fa ba san shi ba duk garin ba wanda ya san shi kun bayanci wannan da kyau ku sai gama bilin bituwanka inda kake in kana nema a san ka kana ƙetara tukur sai an ta bayaninka a ce ba gane wani ba ina jin labarin shi amma san shi kashin da ma ƙarya yake bai ji labarin ba shi sa kawai ka jira Allah ya san ka mun gane wani da kyau ku Allah maraukin sarki ya sa mu dace ya ce gashi ba san mu ba to ko abla dan mubarak a duniyan ilimi wa bai san shi ba majalisin abdullahi dan mubarak in ya zauna zaman karantarwa akalla mutum dubu ishirin suna zama lokaci daya kun fahimci wannan da kyau akalla dubu ishirin amma ga sun je wata unguwa ba ama da labarin shi ruwan ma da za a dan bashi ya ɗan kurba ture shi aka yi shi sa in ba za ka yi harkan addini don allah ba kawo wahala allah shi kyauta wa ƙala umar kana tawus jalisan yawman wa inda hubnahu wata rana malam tawus ne ya zauna tare da ɗan shi faja'a rajulun minal mu'tazila sai wani mutum daga cikin mu'tazila ya zo fatakallama fi she'in, sai fara wa'azi irin nasu kala tawus isba'aihi fi uzunaihi sai tawus sai sa hannun shi cin kunnin shi haka ya daɗa kunnin gam wa ƙala ya bunai ya ce kai ɗana urhul isba'aka fi udhnai kai ma sa hannunka a kunninka ta la tasma'a min qawlihi shay'an har a waye gari baka ji komi na maganin shi ba yanzu malam dawus anan yana fassara maganan wa maganan mu'az din can cewa zai bayyana mai irin wannan kai hankali yace duk abin da yake faɗi kakka saurara don ba abin da zai kai ka gare shi illa bata fa inna hadhal qalb da'if sai shi tawo sai ce kun ga wannan zuciya namu to tana da rauni thumma qala ay bunay ushdud yace kai yaro ƙaran matse kunninka fama zala ya ƙulu ushdud bai gushe ba yana ce ma dan matse kunninka gam hatta kamar rajulu har sai da mutumin ya gama bilin bituwan da hayaniyan shi ya tashi sannan su ma suka yi gaba jama mun gano wannan da kyau ko shi sa dole ka kiyaye imaninka da ƙidanka da 'ya'yanka da duk wanda e da a ana sai yake wajibi a kanka in ba haka ba sai a waye gari kana tunƙaho suna kan alheri ka aje ko ina an saukar da su daga kan alherin da Allah yake son su da su tabbata Allah shi kiyaye fa ha'ula'il asnaf min ahlil bid'a wal ahwa' Mali ce kaga waɗannan nau'i nau'i na 'yan bid'a mabiya son zuciya au min alladina yas'auna lil makasibid dunyawiyya ko waɗanda ƙoƙarinsu su shine su samu dauɗa, su samu alheri su samu mulki da kuɗi da sanayya na duniya wa yarda sultan da ƙoƙarin yardar da sarakuna ya yabi'una dinahum bi ardin min ad-dunya qalil ya bi dina dinahum za ga suna sai da addininsu su wulakantar da addininsu su ɗauki al'amarin addininsu bi ardin minar duniya kalil domin neman ɗan abin da yake na duniya ɗan kaɗan su samu suna ko samu martaba zama in suna wani abin gari ne shata ya yi kun gano wannan nufi ko ƙwallo sa yi in kuɗi ne duk sun samu al'amarin addini jama'a lahira yake nema da shi kuna fahimtar wannan da kyau ku alaina an nattabi halahu mala ce wajibinmu ne mu faɗaku da irin waɗannan wani haddaru minhum ko mai taka tsantsan da su wala na ahudu dinana illa min al'ulama'in rabbaniyin kuma mai taka tsantsan kar mu sake mu koyi addininmu sai a wajen malamai na allah alladina ya atamiduna ala dalilin sahih waɗanda suke dogaro a bisa dalili ingantacce min alkitabi wa sunna wanda yake da asali cikin ƙur'ani da sunna wallahu alhadi ila sawa'is sabil malam ibn al-munajjad yace Allah maɗaukin sarki shi ke shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya jama'a mun gano wannan da kyau ko ya ƙoli shek a'id al a yake cewa alhadaru min raf'in nafsi al akharin shi kuma jan kunni yake ma malamai cewa ku yi taka tsantsan na ƙoƙarin ɗaga kanka na ƙoƙarin zubar da wasunka malami kullum ƙoƙari yake nuna wani malamin ba malami ba ne ya taɗe mai kafa ya kore ɗalibai daga gare shi don shi a ce shi babban malami shi malami na ƙolu-ƙolu babu malam shi wa mimma bagi ala da'iya malai ce yana daga abin da ya dace ga mai da'awa Allah yantaqid al-akharina liyarfa'a nafsuhu kada ya kokarin zubar da daraja da mutuncin jama'a musamman malamai yan uwan shi domin shi ya daga kanshi wa huwa ma yusamma fi tarbiya shine abin da suka raɗa ma suna a duniyan tarbiyya da uslubul iskat mu gano wannan za suna cewa za mu amfani da uslubul iskat shine daraja wane yana da ita ya karɓu to sai a zo da abubuwan da za ta cusa ma ɗalibai da mutane cewa bai iya ba sakare ne kun gano wannan har sai an zubar da mutuncin shi to waye iya wai wane ne iya sai a ɗaga shi kuna gano wannan duk in kun kalli wancan asarin da muka karanta na mu'azu wannan da yake neman ɗaukaka a san shi duk zai iya waɗannan abubuwan kun gano wannan da kyau ko shine uslubul iskat an tasquda ghayraka litazhara anta ka zubar da wani kai ka ɗaukaka wa yaf'aluhu ba'dun nas min ahli az zuhur ma da yace masu aikata wannan wasu daga cikin mutane ne waɗanda ke neman ɗaukaka wa shuhura kuma a waye gari sun shahara a rika labarinsu ko'ina wal iyazu billahi min zalik malice allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga wannan bala'i wa ahalar riya wa sum'a waɗanda ke son a ga matsayinsu a ji labarinsu cewa su sun iya to duk suke irin waɗannan fa innahu idza dhukira lahu alimun irin waɗannan da za a zo ambaci wani malami a wajensu qala fihi kaita wa kaita sai ya kirkiro su maganganu ya ce ga matsalar malamin ga illan shi kun gano wannan da kyau ku sai ya san dai wani abin da zai faɗi koya ya yake wanda zai soke shi don ya sa ɗalibai su ke shi wa idza dhukira lahu da'iya da za a ambato mashi wani mai da'awa qala sai ce la arda masiratun fi da'awa irin yadda yake gudanar da tsarin wa'azin shi yanayin da'awan ni ban gamsu da irin wannan ba ba haka ya kamata a yi ba wa iza zukira lahu katibun inda za a ambata mashi wani malamin da shi ko mai rubutu ne ya rubuta littattafai na wa'azi da karantar da ilimi in taqadahu sai ya zo da abin da zai naƙada shi mun gano wannan da kyau ce kalli kaza bai iya kaza ba bai goge da kaza ba haka yake kuna gano wannan da kyau ko duk abin da kawo shi dai sai ta ta'asa kama ƙala shekul islam ibn taimiya kama yadda shehun musulunci ibn taimiya ya faɗa saƙahullahu min salsabilil janna malayin ibn taimiya addu'a da cewa allah ya shayar da shi salsabil na aljanna ba'adun nas kazzubab ibn taimiya yake cewa wasu daga cikin mutane kamar ƙudaje suke la yaqa illa alal bai fadawa ko ina sai akan ciwo ko abu mai illa kun gano wannan da kyau ko sam bi zuwa <clears throat> azbab ibn taymiya ce shi kuda yatrukul buqatul bayda zai bar waje fari mai tsafta tsaf fi jismika a cikin jikinka fa'iza kunta talbasa thawban abiyat da za ka samu farin tufafi fa innahu la ya alaika ba zai hau kanka ba lakin idara a jara'an fi isbuka amma da zai ga wani ciwo a yatsanka waka alaihi nan zai fi ma'anan wannan za ka zama mutumin kirki duka alheri kake yadawa cikin jama'a da kyau to duk ba zai kalli wannan ba inda kai tuntuban harshe ko kai kuskure ko ya gano ya kamata kai kaza ne ba kai ba nan zai je ta suka amma janibin alherinka ba zai faɗi ba ƙoƙari ma zai yi binne shi ne uslubul iskat ko gano wannan da kyau ku allah shi kyauta to shi ne sai ke cewa fahaza khatirun wannan abu ne mai hatsari wata jido uslubul iskat inda ba'adun nas ba ce za a ga salo-salo na ƙoƙarin zubar da darajar mutane da wasu mutane suke ɗauka su ya ƙolu shakarar lahulid da'iya alfulani za ka ji ce kai kai kai wani mai da'awa Allah ya goda aikin da yake Allah ya sa albarka kai ai yana kokari lakin fihi kaza wa kaza sai dai matsalan shi kawai kaza da kaza ne kuna fahimtar wannan kaga ya zo da wani abu ne ne ne ya budan ya farauci hankalinka zai nuna maka wani ha akwai kokari akwai himma su ne ma a fagen to amma ba zai sauka ba sai ya ɗauki guduma ya ratse shi kuma shi ma wannan yanayi ne na Oslobul iskat ku gane ya zubar da darajar shi domin shi ya ɗaukaka fala yatruk lakin wala yatruk ba zai bar malamin ba ba zai bar wani abun suka ko yake ba sai ya nemo ya soke shi ya zubar da shi wala na mun gano wannan da kyau ko kuma ba zai bar wannan togaciyan ba kaga yayi yabo ko amma sai ce illa duk wannan abin amma ga abin da ya bata shi kuma wala yatruku al hatta yadhharu huwa ka annahu huwa alladhi la aiba fihi qad ba zai gushe ba sai ya bayyana ai ba wanda ya cika bai da aibi baki ɗaya in ba shi ba kun gano wannan da kyau ko amma wani da wani da suwani a wannan ai ba su iya ba ai matsalar su kaza ne da kaza ne kaman kai ne a ce kai amma abincin nan yi, ka abincin nan ya dahu wance ta iya girki amma da kitsan alada aka yi kun gano wannan da kyau ku yanzu mai amfanin wancan yaban kun bayanci wannan da kyau ku akwai akwai wanda zai buƙaci wannan abincin da aka yi shi da kitsan alade to shine oslobal isqat kaga ya zubar da wancan mai girkin abincin da ya daɗi ya watsar da shi gaba ɗaya ko da kwaki ya ɗauko yanzu ya baka kuna fahimtar wannan da kyau za ka karɓa domin ya fi wancan da aka yi shi da aladan shi ne uslubin da 'yan bida suke bi na ƙoƙarin su ɗaga kansu duk wanda ba su ba su rushe shi wannan wallah ba daidai ba ne shi mai da'awa koya yake ku to akwai amfanin da yake ma addini da al'umma wani Allah ya sa albarka cin abin da yake kai kuma ka ci gaba Allah ya sa albarka a Allah ya shiryar da mu ya ƙoli sheikh Muhammadu duwaish babban malami muhammad duwaish yake cewa a ta'amulu mal ustaz hina ya ƙafil hata jama'a akwai irin uslubu da suke bi na hubbu shi shine wannan da shi za mu rufe ya za ka mu'amalanci malami a san da malamin nan ka gano ya yi wani abu na kuskure ko tuntuɓar harshe ko ya yi abin da ba daidai ba na ilimi kai sai allah maɗaukin sarki ya maka baiwa sai ka gano wannan kuskuren ko ba daidai ba da ya yi shin cin mutunci za ka yi mai ko me za ka yi wajen gyara wannan kuskuren kuna ganiya za ga duk irin waɗannan abubuwan ko shine ustadai suke a duk wani majalisi na ilimi wanda shi ma ba daidai ba ne ƙoƙari yake bayyana ma sauran ustadai shi fa ya kai wani waje da ya samu buwaya da ɗaukaka da ƙila ma ka kafaɗa da ka kafaɗa suke da malam ko ma ya fi malam kullum ƙoƙarin shi ke. aljanibu thalis wa huwa ta'amul ma'al ustaz hina ya ƙawa fil khata malam ya ce ya za mu'amalanci malam a lokacin da malamin ya fada kan kuskure fal ustaz bashar bala ya ce malamin ka fa mutum ne ma'asu ba masu mi ba ne, zai iya yin kuskure zai iya yin ganganci zai iya fitan kafa duk wani abin da za a iya kallo a ce ba daidai ba ne zai fa iya yi mutum ne ba ba ne wa yumkin an ya kafin hata in ka fahimci wannan malamin ka zai iya fara cikin kuskure fa masalan kad ta al ustaz zai iya yiwa malami zai zo yana jawabi dillu bi hadisin da'if in ya zo cikin bayani sai ya kafa hujja da wani hadisi da ifi hazihi halatun ta hasulu kathira malam duwayesh ya ce wannan abin yana faruwa da yawa bal a hayanan ya haddasa ahadul ulama malam ya ce wani lokaci za a samu daga cikin malamai ya yana bayani wa yastadillu bi hadisin da'if wa anta ta'rifu anna hadha alhadith da'if kai kuma sai Allah ya maka baiwa kana da kyakkyawan masaniya cewa lalle wannan hadisi da ifi ne fala ya'ani zalika anta a'lamu minhu wannan ko bai nuni cewa ka fi shi ilimi yayi ko ka fi sani kuna gano wannan da kyau ko malai ce ba abin da dan ka gano hadisin da ya kaba hujja da shi bai inganta ba yau ko yayi kuskure waje kaza da kaza yau wannan bai nuna cewa ka bi shi ilimi wala aktharu ihatatan minhu ko kuma ka fi shi bincike da gano al'amura sai malam duwai ya ce fa inna huda huda domin tsuntsun nan alhuda huda qala li suleiman ai ya ce ma annabi suleiman a haqqu bima lam tuhitu bihi ni na yo bincike na gano abin da kai baka gano ba waji ituka min saba'in bi naba'in yaqin na zo maka daga garin saba da labari na gaskiya yanzu kenan zuwan da huda-huda ya je ya sano ya gano abin da shi sulemanu bai gano ba yanzu huda-huda sama yake da sulemanu kenan ga shi ya sa abin da bai sani ba zai iya yiwa a matsayinka na ɗalibi ko wallahi ka karanto abin da malaminka bai taba sanin shi a ilimi ba wannan ba dalili ne akan cewa ka fi shi ilimi ba ko ka fi shi bincike in ko ka ɗauki wannan ko to wannan shine hanyar taɓewanka mala ya ce fahal ya ane haza na huda huda kana a'lamu min suleiman yanzu wannan yana nuni kenan huda huda ya fi suleiman ilimi kuna gane wannan da kyau ku ya fi shi ilimi yanzu san da annabi ya zo garin madina ya same suna madabino kelili ya ce ba sai sun yi ba da aka yi noma aka shuka dabino aka gyara shi kakana ya sai kuma dabino bai yi ba suka suka ce wanzu Allah dabino bai yi ba ya ce to an shi abin da ya ɗauka ba sai an yi ba ya ce kuka bi sana al'amarin duniyan wannan ya nuna cewa mutanen da annabi yake karantarwa 'yan madina sun bi manzo Allah ilimi kenan ba haka ba ne yanzu tun da annabi yake bai taba gaya masu falalan ko wani dafa'i na ayatul kursi ba sai da suka je suka ji a bakin iblis abu huraira ya ji da ya zo ya gaya ma annabi sai annabi ya ce sadaka ka wa huwa ka zo yanzu wannan ya nuna cewa shi abu huraira ya ɗauka ya mafi annabi sani cin da shi ya zo ma annabi da abin annabi ya tabbatar kuna fahimtar wannan yanzu wani zai ce to ya shi kuma annabi ya ce shi ɗan ka zo ne kwarai da gaske annan shi ya fi alherin shi yawa kuna gano wannan in ka sa malami a skeli sai ga da alherin shi da bannan shi wanne fi yawa sai aka ce a ai bannan shi kashi 60 ne ai alherin shi 60 ne bannan shi 40 ne to dole ne ka ba shi uzuri saboda kashi goma yarin jaye bannan shi wancan hasanat yuzhibna sayiat amma sai aka duba ga bannan shi kashi 90 ne alherin shi kashi goma ne ta wannan dole a tsuwartar da jama'a ko ba kai ne zaka ce kaza ba a nasoshi ne za su nuna in kai ne san zuciya zai iya hawan ka. Allah ya tsare mana imaninmu jama'a wannan harkar ko sai mutum ya yi taka tsantsan da ita au masalan kada yuradul ustaz kalaman malaci ce zai iya yi wa malami ya kawo wani zance wa inda ka fi hittala Aksar sai kasance kana da wani bincike wanda ya tsaran mana shi binciken bi itibari annaka sami'tahu min shakhsin akhar me yiwa kaji kasa din wani malami ne yayi bayanin tsaf wanda shi binciken shi ko bai samu wannan kasa din ba aw qara'atahu ko kuma Allah ya taimake kana da littafi ko da malamin yana da shi amma bai samu daman karantawa kamar yadda kai ka karanta ba fa al ustaz sai a waye gari wajen bayanin da wannan malami ya zo yi sai ya zama ya yi kuskure kun gano wannan da kyau ko kai kuma ka gano kuskure ne kawai za ka miƙe cikin jama'a yalla wannan kuskure kai muna da ilimi gashi jahili kun gano wannan da kyau ko a hayanan ba da talaba ba da ce a wani lokaci wasu daga cikin ɗalibai ya farahu bi misli hadhil qadiyya farin ciki suke yi a ce malami ya zo yana karatu ya yi tintiɓe har su gano kuskuren shi farin ciki suke yi mala ya ce wa ya fazzu mubasharatan fi wajihi ustadi sai ga ya zabara mun gano nan kai tsaye a fuskan malamin shi li yaqulu lahu inna hadha alhadith da'if an wancan hadisi da'ifi ne An hadha alkalam fi kaza wa kaza wannan maganan kaza da kaza ne samitu kaza wa kaza ni nayi bincike ji kaza da kaza ku gano wannan da kyau ku ana hannun ku ba yi kokari yake nuna wa sauran ɗalibai kai ba, wannan malamin tudun iska ne kawai mu da muke kasan nan ma fa mun fafi shi ba kun gano wannan da kyau ku wa yabda'u yuwajihu bi hadha al-uslub haka za ga ya fuskanci malami da wannan uslubi mara daɗi wa haza fihi shahwatun khafiya wannan ba abin da ya kai shi zuwa ga wannan sai wata sha'awa a ɓoye ita ce ko dai tarya ko sum'a ko hubbu zuhur ko uslubul iskat kun gano wannan da kyau ku son a san shi son ya shahara ko ya ɗauko uslubi na ƙoƙarin zubar da wancan malamin shi ya ɗaga kan shi malai ce wahiya hubbu shahawatu hubbu zuhur shine sha'awa na son ya bayyana son ya samu suna son ya samu ɗaukaka shi ma a ji shi malami ne li'annahu inda ma yuwajihul ustaz malai ce san da ya fuskanci mala irin wannan lokaci wa inda ma yu'allimu ya alamu shi Allah ya alamu hu ustazuhu lokacin da ya gano abin da malamin shi bai gano ba yutihi nau'an min athiqa bi nafsihi wannan sai ya sa mai girman kai a ran shi ya ji ya aminta da kan shi ya koma yana ujubu da tabajjuji da kan shi wa nau'an min zuhuri indal akharin da kuma kokarin shi ma fa shi ya bayyana cikin sauran jama'a kun gane wannan da kyau ku yana ƙoƙarin wannan sai ya samu wannan ɗaukakan a ran shi wa an la tash'uru bi haza so da dama kai ba za ka iya gano wannan ba lakin haza mina shahawatul khafiyya malai ce wannan yana daga cikin sha'awa wanda take ɓoyuwa ba kowa ke jinta da sanin ta ba fa yajibu an tasluka hikima mala ce wajibi ne ka ba hanyar hikima fi tasihi mithl hadha al-khata wajen gyara kuskuren malaminka bi uslubin munasib da uslubi wanda ya kamata li'anna al-ustad yatakallamu ma'a talaba ai lokacin da malai ke magana har yawancin kuskuren yana magana da ɗalibai ne fayas abu jiddan an yi atarifa bil khata amama tullab ba kowane malami ne zai anshi cewa ya yi kuskure irin wannan gaban ɗalibai ba wanda ya ce malamin Allah ne ba sai ya karba ba ai in kai mai gyaran Allah ne kai kuma sai ka sa hikima wajen gyaran kuna fahimtar wannan da kyau ku malai na gaya maka in dai ka san ɗabi'an mutane ba kowa ne ke iya itirafi da wannan ba li'anna hazihi manzilatan la yastati kullu insan malai ce wannan matsayi ne da ba kowane mutum ne an yujahida nafsahu alaiha da zai iya gwagwarmaya da kanshi a kanta ba wani zalika bagi an taslukal hikima malai ce a irin wannan yanayi abin da ya kamace ka shine kai amfani da hikima fa yumkin an tas'alal ustaz kharij fasl bari za ka yi sai an fita cikin aji sai ka tambayi malaminka fata ƙulu sami'itu kaza wa kaza daga ci alaga wata malam ko kaza da kaza na ji wa karatu kaza wa kaza kuma na karanta kaza da kaza au ta'ati bi kitabin ma'aka ko ma ka zo da wannan littafin tare da kai fil gadi matsalan shagar gari wato tihil ustaz sai ka ba malamin wata ƙula ka ce ana karatu hadar kitab hadar kalam fi kitab ka ce ni ko wannan maganan da algaba ta malam ka karanta ni ko ka gana karanta a wannan littafi ga wani magana da aka faɗi wa'anta anta qulta kalam kai kuma ji magana da ka faɗi algaba ta malam fa kaifa uwaffiqu baina kalamika wa kalamihi to ya za mu haɗa wannan magana da maganar ka algafa ta malam Ka kaga daga kai sai shi sai nazari shi eh to ko gaskiya ne wannan maganan da na faɗi ba daidai ba ne an jima kawai sai ka ji shi ya ji ya gyara wannan magana haka imam mali ya faɗi da ɗalibin shi yi magana akan tsefa yatsu yana zaune malamin na zaune a gama karatun tsaf sai bayan da gama karatun sai ibn mubarak sai je sai samu imam malik ya ce ka ko mu mun samu hadisi gashi gashi gashi akan tsefa yatsu sai ce masha Allah ya ce hadisi ne ko kyakkyawa shagargari da aka je makaranta kawai sai ya ji imam malik ya koma yana fatawa da wannan hadisin da aka ji a gaya mashi jama'a wannan shine usulubi wanda ya kamata mutum ya bi wajen gyara kuskuren duk wanda ya kuskure kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa karka yadda ka ci mutuncin wani wani kowaye Allah zai iya yi wa abin da kake hasashe ba ma haka Allah ya nufa yiwu ba ko kuma abin da kake hasashen ya zai maka fitina kuma shi sa Allah madaukin sarki ya kiyaye mu wannan asari jama'a ku yi nazarin shi ka rika ma kanka fada ba mamaki kai ne zaka fada cikin tarkon shi amma fa in shaɗin gida mabatar da kai ko sai maka tawilin shi ga yanda yake sai nuna maka ba haka bane sai ka antaya cikin kuskura mun gano wannan da kyau ko sai ga akwai matsala sai ga ka iya ƙur'ani ka iya hadisi ka iya fassara ka iya larabci ka iya kaza ka kware ga wani wanda bai ma kai ka kwarewa ba shi allah ya ɗaga mun gano wannan da kyau ku sai ga ka ina haka zai yiwu ina haka zai yiwu to anan sai ka yi shirman da ƙarshen ka ƙara ɗaga shi allah maɗaukin sarki ya kiyaye wancan bayanan da muka gabatar shi ya kawo mu ƙarshen wancan babi na 22 Allah maɗaukin sarki ka sa mai aiki da abin da muka ci babi na 23 babun fi karahiyati akhazir ra'ayi wannan babi zai yi bayani akan shari'a na kyaman aiki da ra'ayi kuna fahimtar wannan kana da wannan ra'ayi ra'ayin ya ƙayatar da kai ka ce za ka ɗauki wannan ra'ayin naka shine abin binka to kai hankali duk yadda ke ganin ra'ayin nan mai kyau ne kai ta ka tsantsan wajen ɗaukar ra'ayi koya ya yake kuna fahimtar wannan da kyau ku kai hankali da wannan kuma ra'ayin kowa ya zai kawo maka shi duk yadda ke ganin wani ya zo da ba cikin addini shin wannan abin tsakanin da Allah haka ya kamata ya kasance kuna fahimta in e shi kenan in kuwa haka ko tula ka yi a hankali Allah ya sauwaka mala ce akhbarana muhammad bin yusuf na malikun huwa ibn migwalin ƙala qala li a shi'uba a sha'abiyu ma ka ha'ula an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa bihi yace duk abin da waɗannan malamai suka karantar da kai kai tsaye daga annabi to ka ansa wa ma qaluhu bi ra'ayihim abinda kuma suka zo suna maka bayani na ra'ayinsu fa alqihi fil hush kai watsi da shi a bayan duniya ya fada kwandon shara mun gano wannan da kyau ko cika hankali duk wanda zai gaya maka magana ya gaya maka daga annabi kawai dogon bayani da dogon sharhi ma bai taso ba sau daga dogon bayanin da sharhin ne ra'ayoyi suke faɗowa ciki sai za kashe hadisin sai zama daga kaba annabi ka koma kana bin shi duk da ka kabatar da waɗannan 'yan bidan da ka jana ta suka an kawo da allah da annabi gefe sai aka haɗa su da wasu mutane duk irin wannan ne asali aike kyawun manufa ce Kur'ani ne za a ɗauko a ƙarƙashin shi sai ta cin wasu manufofi hadisi ne za a ɗauko a ƙarƙashin sai ta cin wasu manufofi shi sai ce in dai hadisi ne daga annabi karɓa in ko ya ƙetare daga annabi ko ya ce watsi da shi kwandon shara mala ya ce akhbarani abbas bin Sufiyan, an zaid bin hubbab akhbarani raja'u bin abi salama sami'tu abdata bin Abilubaba. ya ƙolo qad raditu min ahli zamani haula yace na gamsu da yadda nake rayuwa da mutanen zamani na waɗannan Allah ne cewa su zauna ba su tambayan ba wala as'aluhum ni ma ba zan tambaye su ba inna ma yaqulu ahaduhum ara'aita ara'aita yace domin su abin da suke a rayuwansu shine mai kake gani ni na ganin kaza ai ai kaza ai kaza ne kamar ai ai ai kun gano wannan da kyau ko da haka sai a hada hukuncin addini da haka sai ai watsi da abin da Qur'ani da hadisi suka zo da shi da haka sai a raba kan al'umma kowa yana da me wai abin da yake gani kai me yake gani ni kaza nake gani ai ko ai kaza jama'a haka za a rayu haka za a addini in haka za a rayu ai addini da annabi bai faɗa da kafiran maka ba Allah shi kyauta mala yace akhbarana affanu haddathana hammad ibn zaid haddathana asim ibn bahdala an abi wa'il an abdullah ibn mas'ud qala خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا yace wata rana ne annabi ya mana wani zane in maƙala haza sabilulla. sai ce wannan to hanyar Allah ne sun mahatta hototan sannan kuma sai fitar da wasu zanannuka an yaminihi wa an shimalihi dama da hagun wannan zanen sun maƙala sannan sai ce hadhihi subulun waɗannan su kuma wasu hanyoyi ne ga sunan hanyoyin iblis kenan ala kulli sabilin min ha shaitanu akan kowace hanya ko wani shaidani ya da'o ilaiha wanda shi ya tsaya ke kiran mutane su biyo wannan hanya sun matala sannan sai karanta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan ya ce hanya ta madaidaiciya ku bi ta wala tattabi'u subula waɗannan 'yan ƙananan hanyoyi da ake ƙirƙirowa yanzu kakku sake ku bi su don kowace hanya ko wani shaɗanin da ya makale shi ke kiran mutane zuwa gare ta fatafarraka bikum an sabilihi wannan sai su raba ku daga hanyar Allah ita hanyar Allah kwaya ɗaya ne tak kuma ita ce Allah ya ce ku yi rukure ta kakku rabu amma waɗannan na gefe cewa suke kwarabu da wannan ku wancan ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu ga sai ka samu ilimi akan waɗannan duka amma ana nan da wannan goguwan za ta taso kuma kai ne farkon wanda za ta fara farauta kuma kun gano wannan da kyau ko yanzu kuna tsammanin duk waɗannan abubuwan Allah ba zai jarabce ku da su ba Allah sai ya jarabce ku da su ya gaya za ku yi shin ma tukuna ka gane karatun shin ma da ka gane to za ka iya aiki da karatun wannan jarabawa ne ba Allah ya kiyaye aya ta 153 cikin sautul an'ami mala ya ce akhbarana muhammad ibn yusuf haddasana warqa'u an ibn abi najihin عن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات yace shine waɗannan subul ɗin su ne da kuma shubuhohi za a da kai a ta cusa ma shubuha shubuha shubuha wanda kai da mutumin kirki ne salihin bawa ne sai an zuba maka shubuhan da gaba ɗaya za a koma ka ji bai da mutunci da daraja idanka abin da ka san abin arziki ne an dinga kwararo maka shubuha kenan har sai zuciyar ta yadda ba abin gari ba ne shi abin da aka yi ta ma'annaba a makka da madina ba wasu ke ta ga alheri manzan allah ya zo da shi wallah sun gamsu ba abin arziki ba ne har suke ta shirin yakan manzan allah waje-waje wasu ka fasa ma'annaba kai sai kashe mai sahabbai duk an zuba masu shubuha sun ƙi yadda alheri ya zo da shi kuma a wani lokaci hadda waɗanda suke musulmi ne 'yan tafiyan annabi suka shiga duniyar munafinci suke ta wannan illar kun gano wannan da kyau suke ta wannan illar ƙarshe yawa gari yawaya Allah shi kyauta mahalai ce al-hakam ibn mubarak akhbarana amr ibn yahya qala sami'tu abi yuhaddisu an abihi qala kunna julusan inda babi abdullahi bin mas'ud al-imam darimi ya samu wannan hadisi ne daga alhakam dan mubarak shi kuma ya ce babban malami amur dan yahaya shi ya karantar da mu ya ce sami'tu abi yuhaddisu ya ce ya ji baban shi yahaya yana karantar da su yana cewa an abihi shi ma daga baban shi kakan amur kenan bala kunna najlisu ya ce mun kasance muna zuwa mu zauna ala babi abdullahi bin mas'ud a ƙofar gidan abdullahi dan mas'ud ƙabla salatul gadati tun kafin sallan asuba za a zo su zazzauna ƙofar gidan malam ana kiran sallan farko wani ma tun kafin kiran sallan farko fa'iza kharaja mashaina ma'ahu ilal masjid idan malam ya fito yace sai mu yi tattaki tare da shi mutum karo masallaci faja'ana abu musa Al-Ashari, rannan muna zaune sai ga abu musa Al-Ashari ya zo abu musa tabi'i ne ko sahabi ne sahabi ne ko malami ne daga cikin malaman da annabi ma har ya aika su da awawa sojeji in gano wannan da kyau ku faƙala sai ce a kharaja ilaikum abu abdurrahman ba'adu har yanzu ku baban abdurrahman mana ibn mas'ud bai kai ga ya fito ba kullala muka ce har yanzu bai fito ba fajalasa ma'ana sai ya zauna tare da mu sahabi ne dan uwan shi kuma babban malami ne dan uwan shi in kai ne sai ka kama kiran waya ko ka bugi kofa ka ce ba muna nan muna jiran ka je ka wani zama wani irin mutum ne irin wannan magana sai ka zubar da mutuncin gaban dalibai. kaga shi bai yi ba sai jira har sai da ya fito fajalasa ma'ana hatta kharaja ya zauna tare da mu har sai da ibnu mas'udin ya fito falamma kharaja qumna ilaihi jami'an yayin da ya fito mu duka har da abu musa sai muka tashi muka tarbo shi in kai ne sai ka zauna kawai nan ɗalibai su tarbo shi in ya gama ya zo wajenka duk wannan salo ne na girman kai amma bai yi ba da shi aka tashi aka tarbo malam faƙala lahu abu musa sai abu musa al-ash'ari sai ya ce da shi ya aba abdurrahman zai su haka suke magana ba za ce ya sheikh ya mu'allim kun gano wannan za su kira ka da sunan ɗanka ne za su kira ka ya kai baban wani In ne ra'aytu fil masjid anifan amran ankartuhu yace ɗaza a masallaci gaskiya na ga wani abin da na kyamace shi walam ara walhamdulillahi illa khairan yace amma dai alheri ne qala fa ma huwa ibn mas'ud yace kai ko me ka gani fa qala yace in in ishta fasatarahu in kai tsawon rayuwa kai ma za ka gani mun gano wannan masallaci ya je ga wani abin da ake da sunan addini ba daidai ba kuma shi ma malami ne to amma sai ba hanyar da ya kamata waye malamin wajen waye malamin da ya kamata in ya faɗa kai tsaye za a karɓa kun gano wannan da kyau ko sai je same shi akwai ɓannan da ɓanna ce fa in ka je kai a matsayinka kai ƙoƙarin gyara ta sai ƙara dagula ta gara ma ka batta ta ci gaba kuna fahimtar wannan dole sai ya kasance ko kana da ilimi kana da gogewa da zurfin hangen nesa kuma ya ce ra'aitu fil masjid qauman wasu mutane na gani a masallaci hilakan julusan sun yi halaka sun kewaye a zazzaune yantaziruna sala su ma suna sauraron a zo yi sallah fi kulle halkatar rajulun ga kowace halka ko wani mutum wa fi aidihim hasa kowanne ya tara wasu 'yan tsakokuna a gaban shi faya shi wannan jagoran wannan halka ɗin sai ce kabbiro mi'a ku yi kabbara ɗari sai su ɗauki wannan duwatsun suna ga sai sun yi ɗari fayu kabbiro na mi'a sai sun yi kabbara ɗari faya ƙulu hallilu mi'a sai ce ku yi hailala ɗari fayu hallilu na mi'a sai su la ilaha illallah har ƙafa ɗari waya ƙulu sai ce sabbihu mi'a ku yi tasbihi ɗari fayu sabbihu na mi'a sai kuma su yi tasbihi har ƙafa ɗari Fala fama za qulta lahum sai ibn mas'ud ya ce ma abu musa to da kaji wannan kai ko me ka masu qala sai ce ma qultu lahum shay'an ya gaskiya ban ce masu komai ba intizarar ra'ayika ina son in ji menene zaka ka faɗi wantizara amrika kuma ina sauraron in ji umarnin da zaka bada sahabi ne dan uwan shi malami dan uwan shi jin da sabai ke respectin junansu yanzu akwai irin wannan ɗa'a don allah akwai daga ran da aka rasa ɗa'a ko daga ranar al'umma ta rushe ya dace allah ya kiyaye ƙala afala Hom, an ya uddu sayyi'atihim a ah, to ai sai ka ce da sun irga kyawawan ayyukansu da suke yi to su irga laifuffukansu kuma wa lahum Allah ya dai Allah yadi'a min hasanatihim kuma sai ka lamunce masu duk wani abin arziki da suka yi ba sai sun irga ba su bari Allah na irga masu ba zai tozarta ba sun madha ibn mas'ud ya wuce gaba wa mazaina ma'ahu sai muka raka shi hatta ata halkatan min tilkal hilak sai ibn mas'ud ya je tsaya a kan ɗaya daga cikin wannan halka ɗin, fa ƙafa alaihim ya tsaya kansu faƙala ya ce ma hadal ladi arakum tasna'un a'a me nake gana kuna yi qalu ya aba abdurrahman suka ce ya baban abdurrahman Hassan na uddu bihi takbira yan tsakon kwami ne wanda muke irga tasbihin da muke yi wata halila da kuma hailalan da muke yi wata tasbiha da tasbihin da muke yi ƙala sai ibn mas'ud ya ce fa uddu sayyi'atikum to ku ididdiga mugun aikin ku mana fa ana daminun Allah ya amin hasanatikum shay'un ni ina lamunce mako kyawawan ayyukan ku ba wanda zai tozarta wai hakum ya ummata muhammadi yace kai can ku wannan al'umma na annabi kuwa ma asra halakatakum wannan wani al'amari ne ya gaugawan hallaka ku haka ha'ulaye sahabatu nabiyyukum sallallahu alaihi wa alihi sallama mutawafirun ga sabon manzon Allah ciki a cikin ku mun gano nan fululu har kuna ganin su sabai ba iya ba wato ku ne kuka iya kuna tare da sabai ga sunan mutawafirun wa hadhihi siyabuhu ga taguwar annabi ma lam tabla bata tsufa ba wa aniyatuhu lam tuksar ga abin shan ruwan shi da abincin shi ko lalacewa su fashe ba su yi ba ma'ana abin da yake son ya ce tazaranku da annabi ba nisa a'a har kun canza addinin ko kuma kuna dan abubuwa wallazi nafsi yadihi ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi innakum la ala millatin hiya ahada min millati muhammadin yanzu ko kuna tsammanin kun gano wani tsarin addini ne wanda ya fi tsarin addinin annabi nagarta da inganci aw mubtatihuna baba dalalatin ko ko kun bude ma al'umma da kanku kofan bata ne qalu wallahi ya aba abdurrahman suka ce ya baban abdurrahman ma aradna illa alkhair wallahi mu alheri muka nafa qala sai ibn mas'ud ya ce wa kam min muridil khairi ai da yawan wanda zai zo ya tinkari wani aikin alkhairi lam yasibuhu kuma sai a waya gari bai dace alherin zai yi ba alherin ne amma akwai sharri mai yawa karkashin shi da wannan alherin gare ba sharrin ya ci gaba kun gano wannan inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibn mas'ud ya ce ku ji annabi ya karantar da mu hadisi anna qauman yaqra'una alquran cewa nan gaba za a samu wasu mutane zo suna karatun alqur'ani da karantar da shi la yujawizu taraqiyahum bai ma wuce makoshin su bai wuce kirjin su iyakan qur'anin a baki ne kawai sanin Allah a baki ne kawai amma manufofin ya lalata aikin wa aimullah yace ina muku rantsuwa da Allah ma adari la Allah aksarhum minkum sai ce ina tsammanin mafi yawancin wanda annabi ke mana isharar ku ne sun matawalla anhum ibn mas'ud ya tafi ba su waje faƙala amru bin salama sai amru dan salama ya ce wa ra'aina amata ula'ikal hilak ya ce waɗannan mutanen da gan sun yi wannan halka halkan suna ƙoƙarin yin addini suna ƙoƙarin gyaran addini da zikirori da ganin sun zo da alheri ne ga al'umma ya ce mafi yawancinsu na gansu inuna yawman naharawan suna yaƙanmu a ranar da aka yi faɗan naharawan ma'al khawarij suna cikin tawagan khawarijawa mun kuma tare da sahabbai suke kaji masallacin ibnu mas'udun ma suke a farko ƙarshe sai suka ɓalle aliyin ma suka yi mai tawaye so kuma suka kafarta suka ce bai iya ba so kuma suka lalata al'amarin addini saboda son zuciya ya ce wallahi haka mu gansu cikin makiya suna yaƙanmu allah ya sauwaka mahala ya ce akhbarana ya ala haddathana al'amashu an habibin an abi abdurrahman qala abdullahi ittabi'u abla dan mas'ud ya ce kai ku bi sunna wala tabtadi'u ka ku kirkiri bid'a faqad kufitum duk abin da za ku zo da shi an gama muku aikin bi kawai duk abin da za ka kirkiro bai da wani amfani kun gano wannan da kyau ku an isar muku ɗiba cikin aikin musulunci wanne ne ba a yi to sai ka zo ka yi shine ka taimaki musulmi kuna fahimtar wannan amma mu ce ta kokarin kirkiro masu bid'a kirkiro masu abubuwan da ya zo masu matsala da sauransu in an taba sai ce aikin Allah ne ku gano wannan da kyau ku ai aikin Allah ne wannan ba zai zama aikin Allah ba Allah shi yi. malai ce akhbarana Muhammad bin Ahmad bin Abi Halafin haddathana yahya bin sulaimin haddathani ja'far bin muhammadin an أبيه an jabir bin عبد al ansari qala khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace annabi ne mana huduba fa hamidallaha wa athna alaihi ya gode ma Allah kuma ya bi Allah thumma qala sannan yace inna afdalal hadi mafificin shiriya hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce shiriyar annabi wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kaf su ne ababen da aka kirkiro wa kulle bid'atin dalala duk wani abin da aka kirkire shi sabo to wannan shi bata ne wannan hadisi ingantacce ne al-imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad mujalladi na uku shafi na 319 min tariqil musannif wa muslim fi kitabil juma'a ababin da ke bayani akan takhfifus sala wal khutba ababin da ke bayani akan ana son a sawwaka sallah da kuma huduba a juz'i na biyu shafi na 45 lamba hadisi na 593 min tariqi sufyan wa ibn maja. ibn majah ma da wannan hadisi fil muqaddima babu isnabil bid'a waljadal jadal babin da ke bayani kan lisantan bid'a da jayayya a juz'in farko shafi na 17 lamba hadisi na 45 min tariqi sufyan wa ahmad aidan fi musnadihi a juz'i na uku shafi na ɗari uku da talatin da bakwai da shafi na ɗari uku da saba'in da ɗaya min ɗariƙi sufiyan wakilahuma su dukkaninsu sufiyan da yahaya ɗan musulmin an jafar bin muhammad an abihi bihi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara nan sai allah kai mu karatu na gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum